أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو a watan shida hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 2440 wanda ya zo daidai da takwas a watan uku watan march shekara ta 2019 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumin local government a ci gaban karatunmu na sira daga littafin asiratun nabawiya na dr ali muhammad as-sallabi wanda a baya satin da ya wuce muka kammala karatun wato mabahasi na hudu wanda mabahas a afwan fasali na hudu wanda fasali na hudu almustamilu alal hijrati ya tattarne akan hijira zuwa habasha wa mihnat ta'if da wahalhalun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tafiyarsa ta'ifa da dawowarsa wa mihnatul isra da kuma wahalhalun isra'i da mi'raji wanda a ƙarƙashin wannan ne muka yi darasi bakwai kuma shi ne darasinmu na ƙarshe a fasali ne. da yardar Allah subhanahu wataala yau za mu fara fasali ne wato na biyar kuma mana yace al khamis fasali na biyar abinda yake ƙarƙashin fasali na biyar malam ce a fawafu alal ƙaba'il fita daga makka a bibici sauran kabilun larabawa don gayyata kiransu zuwa ga addinin musulunci wannan ne topic na farko da za a fara tattaunawa sannan abu na gaba hijiratu sahaba wato hijirata sahabbai ilal madina zuwa madina sai malam ya ce almabahasul awwal na ƙarƙashin wannan fasali ɗin abubuwa biyu ne kawai fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sauran ƙabilun larabawa zuwa ga addinin musulunci abu na biyu hijirar sahabbai zuwa madina to sai ce to mabahasi na farko a ko a ɗawafu alal ƙaba'il talaban nusra, fita a gayyaci ƙabilun larabawa a musu tallar addini don neman taimakonsu ga addini malam ya ce ba'adar ju'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ta'if bayan dawowar manzon Allah daraja da amince Allah su tabbata a gare shi daga ta'ifa bada a ya ya'rudu nafsahu alal sai kuma ya fara kai kansa bijirar da kansa ga sauran ƙabilun larabawa filmawasin musamman a wajen tarurruka ya shirahu lahumul islama yana musu bayani na al'islama addinin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi da shi ba ma shi ba tun da kan annabi ibrahim Allah ce millata abikun ibrahim al'islam Allah ce inna dina inda Allahi al'islam inda addini ake batu kuma a wajen Allah wanda Allah ya masa satamfin ya yadda da shi to al'islam shi ne musulunci musulunci suka ce kalmar islam a yaren larabci ma'anarta al'inƙiyadu wal Li'amri, li amri al'amiri wani haihi bila itiradi shine jawuwa da meka wuya bin umarnin mai umarni hannuwa da hannunsa ba tare da bijirewa ba duwanda ka zama raƙumi da akala a hannunsa yi na yi bari na bari zauna ka zauna tsaya ka tsaya kwanta ka kwanta tashi ka tashi to a larabce sai ba balarabe ce a salamta lahu ka mai ƙauyenka gare shi abu la'ala yake cewa wasu mu yaddinu na bil islami to kuma mu ma an kira addininmu da suna musulunci li'annahu Ɗa'atun, lillahi bila i'tiradin saboda yi wa Allah biyayya ne ba bujirewa shi yasa an ka baka samu malaman musulunci shar'an sai su ce maka istislamu lillahi bit tauhid miƙawa Allah maɗaukacin sarki wuya ta hanyar kaɗaita shi in qiyadu lahu bi ta'a jawuwa wajen biyayya wal khulusu min ash-shirk to zaka wannan shine ma'anar musulunci a shar'ance kuma shine addinin da Allah ya ce inna dina indallahi al-islam yama ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya bi wani addinin da ba musulunci ba ya yake ganin ya fi masa ya rayu a kai ya mutu a kai to falon yi ƙubala minhu ya je shi ya yi amma bai ba domin ba a karɓa ba kuma wahuwa shi wanda ya rayu a kan wani musulunci in ka tashi neman sa fil'akirati akirati a ranar ƙarshe ranar lahira minar khasiri da tafi ajin tafafu ka same shi saboda ya yi abin da ba musulunci ba shi yasa kai bayan darajar ka ta mutuntaka mun sha inda aka zo babin addini to ba ka da wata daraja sama da musulunci eh duk inda ka ga mutum mai daraja ne saboda ya sha bamban da sauran halittu Allah ya fifita shi akan sauran halittu walaqad karramna bani adama amallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafbila Allah ya fifita ka bil aqli wal lisan ya baka harshe ya baka hankali ya baka tunani ya baka furici wannan duk dabbobi ba su da wannan wannan duk daraja ce saboda aka yi ce karramna fabbalna to amma in aka zo babin addini to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ma'azura asl amr al-islam to kan lamari samun bakin zaren shine kalama musulmi in ka samu in ka zama musulmi ka kama bakin zare a rayuwa amma mutukar baka zama musulmi ba to sai kuma kai gwammace kida da kalangu in ka je lahira saboda za ka koma asfalas safilin duk wannan darajar da karramna da fardalna da harshen da aka baka da hankalin da aka baka da tunanin da aka baka mutukar karayi ba musulmi ba ka je lahira za ka gane kuranka sai ka san shayi ruwa ne to haka kenan annabi ya ce a mu'azu bin jabal ra'asul amr al-islam kan lamarin shine musulunci haka a babin addini matakinka na farko ne ka zama musulmi to wannan musulunci ne annabi ya fita yake gayyatar ƙabilun larabawa tunda a cikin gida abin ya faskara shawa mun sha faɗa ku larabawa da allah maɗaukacin sarki a kwana kusa bai tayar muku da manzo ba mafi yawanci manzanni a cikin bani isra'ila aka sai aka yi a cikin kiristoci annabi isa sai aka sanar da cewa na ƙarshen zai zo aka ba da su sukofinsa komai nasa har ma inda zai yi hijira bayan ya bayyana da je sai da aka faɗa shine madina wani gari mai yawan dabi ne wannan yasa su da aka ba su littafin aka faɗa a cikin littafin yahudawa da nasara suke neman wani gari ne wanda ya cika wannan qualities din suka gane madina ce mai yawan ne suka je madina suka zauna Shi ne falsafa ɗinsu duk inda annabin ya bayyana nan zai zo saboda haka littafin ya ci. ta kenan sun yi imanin da littafin ya Allah ya ce hu atainahumul kitaba ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi kafin kai ka zo sun san annabi farin sani kama ya arifu na abu na ahun kama yadda suka san 'ya'yansu na cikinsu amma idan suka samu matsala Allah ce wa inna fariqan minhum da ya al-haqqa wa hum ya'lamun sai dai wata tawaga daga cikinsu suna ɓoye gaskiya da gangan da ganganci ya kawo wulhal hal wa hum a halin alamu da suna sani saboda haka sun zo madina don suna don su tarbe shi ne in ya ma bayyana ko ina an ce nan zai zo kuma su suke larabawan madina bisharar cewa annabin da za a aiko shi a ƙarshen zamani ƙadi ƙaruba zamanu zamaninsa ya kusa duk wannan da suke su a tasu a cikinsu zai fito to shi kuma fa'alun limayi ridudin ɗin eh, mai aikata abin da hikimarsa ta zartu wanda la ya sa'alu amma ya fa'alu ba a tambayarsa abin da ya aikata wahum ya na bayi ake tambaya kawai hikimarsa sai ta zartu ba inda aka saba yi ɗin ba a yahudawa sai ya fito da shi a cikin larabawa ku larabawa maimakon ku yi lalai da mara ba mun yi abin kai namu ya samu an mana mu kuma an mana wanda ya fi kowa khatimul anbiya ɗin. imamul mursalin ɗin. wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa ɗin shi aka bamu maimakon su yi lalai da mara ba sai Allah ya jarabe su sai suka ce ba su ji ba ba su gani ba ba su yarda ba ba za a yi ba wannan shine stand ɗinsu shine matsayinsu game da annabtar annabin da Allah ya tayar a cikinsu ka ji mataɓewa shi kuma Allah da ya aiko shi ya ce huwa lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ddin kulli walau karihal mushrikun yace shi kuma shi ya aiko annabinsa da shari'a da addinin gaskiya don ya da shiriyar da addinin gaskiya akan kowane irin addini a bayan ƙasa yin hakan ya ce wa laukari hal mushrikuna ko da su mushirikan ba sa su kaga yanzu an sha ta layi sai dai kasanta Allah ba ta su ba aiko ko mun daren dadewa hmm, Allah yana iya sassauta musu Allah yana iya ba musu talala mai kamar sake a ƙarshe a rufe da su abinda kuma ya faru kenan to wannan kiyayyar ce ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin yadda zai yi su fahimce shi su gane ni'imar da Allah ya musu su karba suka ki sai ma cutarwa sai ma kokarin hallakawa makirci na yau da ban na gobe daban irin makircin da Allah ya jinjina maka shi a suratul Ibrahim yace wa qad makaru makaruhum wa indallahi makaruhum wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal haqiqa sun yi makirci akan annabin da addinin da sahabbansa Allah ce kaka ɗauka makircin na wasa ne makaro irin duk makircin da za su iya ya ce ko da yake makircin fa da suka yi ya kai inda zai samu dutse ba ɗan adam bai rusa shi nita ta zo lamin hulci ba amma sai Allah ce wala ta na Allah wa adihi rusula amma kada kuma kai ka taɓa tsammanin Allah wai zai saba alkawarin da yawa manzanninsa bin nasari na cin nasara inna Allah azizun zuntiqam Allah shi al'azizu ne mai ƙarfi ne irin ƙarfin da wani abu baya gagararsa kawai illa iyaka aikinsa ba irin naka ba kai kai ne daga an taɓo ka yanzu nan za ka yi ranci kai ne daga an ce ba ka da shi yanzu za ka nuna kana da shi a shi Allah aikinsa hikima ce yauwa su da ka azizun ne zun tuƙa za ka wannan ƙoƙarin da suka yi ta yi da sama makirce da suka yi ta yi shi ne hatta kai annabi sallallahu alaihi wasallam maka ji ya fita ya taɓa ɗa'ifa ɗa'ifar ma suka shirya kucin gwila kafin yaje suka riga shi suka ce gashi nan ya taho da abin da ya kulla mana zai kulla muku mutanen ɗa'ifar suka tara abidahum bayansu wa sufaha'ahum da wawayensu suka ce in ya zo ya subbunahu wa yarmunahu su zazzage shi su jajjefe shi kuma abin da ya faru kenan kajin jini tun daga kansa har agara kafarsa zai dubi na harisa da yake kare masa jifan don an farfasa masa an masa raunuka mala'iku suka zo su ba shi ɗauki me yake su awa mutanen ta'ifa mala'ikan dutse yace za a sakar musu duwatsu yadda suka maka da dutse su ai gaba daya annabi yace a'a a ƙarshe ma rahama irin tasa shi yake nema musu uzuri a wajen Allah dan daga hannu yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la Ya yace Allah ka shiryar da al'ummar nan ta fa innahum dan su ba su san alkhairin da wando da shi bane kaga uzuri ma yake bayarwa kaga inda gane harkar annabta da harkar mai sama subhanahu wata'ala ka bar su kawai ka bar Allah da bayinsa kai yanzu aka yi ka a farfasa samun kai kuma aka zo aka ce za a yi musu ruwan duwatsu ai fata fata za ka ce amma shi sai bayan ya hana a musu kuma ya ba da uzuri su kuma yake ba wa kariya Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka shiryar da mutane na ban san abin da na zo da shi bane to bayan ya zo da'i fadin kun san da ya koma garin makka ɗin ita ma makka kuma bata sake shigowa ba sai da aka tsaya masa in ba ta ba sannan ya samu shiga sai da wanda ya tsaya masa to yanzu shine kuma ya shirya fita wato zuwa ga sauran kabilun wato larabawa shine yake bijirar da kansa fil mawasim a wajen tarurruka yashrahu lahumul islama yana musu bayanin addinin musulunci wa dalabu minhum al-iwa'a wan nusra su taro shi ma'ana su karbe shi kuma su taimake shi abin da yake nema a wajensu hatta yuballigha kalam Allah har ya samu damar isar da sakon Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka alqur'ani ke wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya kasance ya taharraku fil mawasim tijariya yakan motsa yakan meke a wurin tarin tarurruka na kasuwanci a kasuwanni kenan wa mawasimul hajji da kuma taron aikin hajji allati tajtama fiha alqaba'il to ya zo da addini kuma an ce aikin hajji yake kenan to aikin hajji na jahiliya yake ne amin sha faɗa a baya cewa ita ka'aba ai ka san tun lokacin annabi ibrahim abul anbiya isani aka gina ta wa ijarfa ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il to da annabi ibrahim ɗansa annabi ismail su suka gina ɗakin allah allah ya musu umarni ko bayan annabi ibrahim ya ɗau ɗansa ya je ya aje shi yana ɗan jariri ya kai shi wurin kamar yadda suratun ibrahim ta baka labari lokacin da ya ɗauki ɗansa ismail ya kai su wadin gairi zizar'in ya ce rabbana inni askantu min zurriyati bi wadin gairi zizar'in inda tukal muharram rabbana li yuqimus sala waj'al ta minan nasi tahawi ilayhi ya ce ya ubangiji na ajiye wani sashe na zurriya ta tun da ba duka ba ne ba sara hajjara ce da ɗanta ismail yana jariri a wannan wadin gairin zizar dajin da ko shuka ba ta fitowa inda bai tikal muharram amma wurin ɗakin ka ne alfarma sai ki na li yuqimus sala dan su tsaye da sallah idan ta minan nasi hauye ile. ka sanya zukatan mutane zama suna son wannan gurin warzuqhum minas samarati ka azurta su da 'ya'yan itatuwa la'allahum yashkuruna don su gode maka bayan fa ya je ya ajiye ta a da ya tafi ta ce Allahu maraka bi haza yanzu Allah ne ce ka kama nan daji ka ajiye ka tafi Ya ce Allah ne ce izan yi bayi an Allah in haka ne je ka Allah ba zai wulakanta mu ba kai ka ji imani kai yanzu ka kai ta a mota ma ka aje ya sai da wajewa shi za ka dawo ko eh amma Allah ne eh izan falan yi an Allah Allah ba zai wulakanta mu ba shi kuma bayan ya juya ya tafi ne tausayi na mai gida ga iyalansa ya ajiye su a daji su kadai umarni ne da Allah amma duk da haka sai daga ne ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in inda baitukal muharram rabbana li yuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilai. ka sanya zakatan mutane sai wannan gurin kasa zana su kadai kenan sanan warzuqhum minas samarati faqo ne ka adabta su da 'ya'yan itatuwa la allahum yashkurun shine ko ba daɗewa da tafiyarsa shi Isma'il kuma sai kukan ishirwa hankalinta ya tashi kuwa ɗanta yana kuka dabe-dabe kawai sai duwatsu a gefanta. ta tafi ta hau wannan dutse ta leƙa ko ta haƙi inda ruwa babu ta dawo wannan dutsen nan gaba ta ko ta ruwa babu haka ta yi ta zirga-zirga shi ne safa da marwa asali kafin ta dawo tun da shi kuma allan allah ne eh alhakimu ne shi ko yaron kawai iya buga kafar da yaron yake kawai da ruwa ya kukugu ta zo da ruwa ma zai cinye shi shi na ce da yaren imrani shi ta ce zam zam zam ma'ana kafa kafa ya isa ya isa shi ne ruwan zanzam da kake sha har yau annabi ya ce ma'u zamzama lima shuri bala ruwan zanzam da kowace irin niyya aka sha an karasa masa ziyada ba'ifa shine wa suratu yasin lima quri ala wannan sun ce ba'ifi ne karin cewa suratun yasin da duk abin da karanta ta Allah zai biya bukata a kawai in ba sai dai ka dauki wannan hadisin ba kawai ita wasu da ayar ƙura'ani, suratun yasin tana ciki kenan. to saboda haka almuhimmu kawai mu fahimci wannan ka'aba din kaga annabi ibrahim ne gina da ɗansa annabi isma'il to kaga tana nan kuma suna mata an lokaci ya yi lokaci an gaje ta amma ta keto jahiliya kuma ba a san ma me za a yi da ita ba amma dai guri ne mai daraja an yadda shi yasa wani aka sima duk gunkin da ya zama ya kai ya yi fice an yadda da shi na musamman da sai aka shi kabar daga ɗakin Allah wajen ta Allah kuma ya zo wajen tara gumaka sai suka tara masa gumaka 366 ba su bar ka'aba ba gumaka sai da aka yi fatahu makka annabi ya shiga ranar da aka yi fatahu makka yana ture su yana cewa wa qul jaa wa za al-batil innal batila kana zahuqa to ana aiki shi ma aikin hajjin an jirkita shi lokacin da annabi ibrahim suka gama gina ɗakin allah ya ce ka kira mutane su zo suke ziyartar ɗakin annabi ibrahim ya ce ya rabbi ya ubangiji ina nake da sautin da zai kai wa mutane a faɗin duniya allah maɗaukacin sarki ce alaikal azan wa alainal balak kai kiran ne naka mu isar da saƙon namu shine annabi ibrahim ya daga murya yace ya ibadallah inna allaha kataba alaikumul hajji fa hajju ya ku bayin allah allah ya wajabta muku aikin hajji ku ziyarci dakin allah duk wanda allah ya kaddara masa sai ya amsa ce labbaika allahumma labbaika hajjan gurgurun yadda ka amsa gurgurun yadda zaka je ka wani ya amsa da yawa wani ya amsa da wani bai amsa ba shi mutu bai ce ba saboda haka to wannan aikin hajji shi ma ya ceto jahiliya abin har ya jirkice ya zama shirme to suna aikin hajji irin da jahiliya daga cikin barnar aikin hajjin jahiliya in ka zo makka kafin ka shigo to ɗayan biyu ne ko ɗayan uku ko dai dama ka ɗinko sabon kaya kamar yadda kake ɗinka wannan abin harami ko kake sayi to kai ma ko ka ɗinko sabon kaya in ba ka da halin sabon kaya to kana zuwa maka ka karɓa haya in ko ba ka da halin karɓar haya to hali na uku shine sai dai ka sa yin tsirara sai dai ka je kai aikin hajjin tsirara wai maganar shine ko falsafar ita ce wannan kayan da ka je gaban gumaka da su ko kai wani ta'addancin ka na jahiliya da su ko ka sha giya da su yanzu ba za ka bar ɗakin Allah da su ba domin sa ba daina shan giya ba kenan na farko tunda an san ba daidai ba ne sannan abu na biyu inda za ka gane wautar to in ka ce kayan ka sha giya da su cikin daga ɗora giyar ya ka eh ba da shi za ka ba to amma da ke haka lissafin yake a jahiliya haka za ka yi in ba kai zai ka zo tsirara isa daga lokacin aikin hajji ya zo mata suke cato ranar tonon asiri ta zo saboda halin da za a shiga a tsirara bayan wannan kuma aka zo ana talbiyar ita ma a ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik an sa kiranka ya Allah an amsa kiranka baka da abokin tarayya ya Allah kaman abin arziki sai kuma ce illa sharikun huwa laka tamliku huwa ma malaka bayan an kore sai a tabbatar la sharika laka labbaika sai a ce kuma illa sharikun sai dai wani abokin tarayya guda daya wanda huwa laka tamliku huwa ma malaka shi ma naka ne kai kake mallaka sa da abin da ya mallaka kuma ana nufin annabi Isa da gwal ke kaga an abin nan an kore an kuma dawo da abin da aka kore Allah ya kiyaye to annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan aikin hajjin da suke na wato jahiliya yakan zo ya kira su zuwa ga addini a lokacin aikin hajji irin na jahiliya din allati tajtama'u fiha alqaba'il wanda kabilu larabawa suna haduwa a lokacin aikin hajji wufiqa kuddatu siyasiyyati da'awiyya wadhiha annabi sallallahu yana wannan kiran gwargwadon kubba fulani shine kubba tsari kenan na siyasiyatu da'awiyya siyasa yanayin yadda ake yin kira ake yin da'awa wadiha wanda yake a fili dama ita kalmar siyasa ai gudanarwa take ne shine kalmar siyasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa kanat anbiya'u bani isra'ila tasusu ummatahu annabawan bani isra'ila su suke jagorancin al'ummarsu kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyan akha tun lokacin da wani annabi ya bar duniya sai wani annabin na daban ya biyo bayansa sai zama su a banu isra'ila da annaba ne shugabanni daga wani annabin ya mutu sai Allah ya tada wani sai annabi sallallahu alaihi sai ce wa ana khatimul yi. amma ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba babu annabi bayana kenan yanzu idan annabi ya zo shi kuma ya bar duniya tunda babu annabi bayansa kenan mutane za su koma su za su mulki kansu da kansu saboda shi ya ce wa ana katimul anbiya ila ya ba'd isa da ya bar duniya an sai dai farar hula kuma babu annabi sai sai na abubakar to shi kuma shugaba a musulunci hanyoyin tabbatar da shi ɗayan biyu ne ko dai wanda yake kai ya yi ishara zuwa ga wanda ya dace bayansa kama annabi sallallahu alaihi wasallama tun da ya riga ce ba wani annabi bayansa saɓanin banu isra'ila da ya mutu wani annabin da zai zo magana ta wuce ba rigima ba zabe to amma shi ko annabin ya bar duniya babu wani sai to hanya ta farko shi ne kafin ya bar duniya shugaban da yake yi ya yi ishara to ai annabi ya ishara da dama akan abubakar mu dau hali ɗaya kawai lokacin da yake da rashin lafiyar ƙarshe imam bukari bukhari ya maka babu wani lokaci ne rashin lafiya za ta hana mutum zuwa masallaci sai ya ɗauko rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi sallama na ƙarshe an kira sallah yana kwanci ya ji kiran sallah ya ce a sallan nasu cin mutane sun yi sallah aka ce lahum yan tabaru na kaya rasulallah suna jiran kaya manzan allah sallallahu alaihi sallam sai ce ku zuba min ruwa wai ya watsa ruwa ko zan iya zuwa masallacin ya musu sallah ai yunkurin da zai sai faɗi ya su sallallahu alaihi sallam kaga ta yi zafi rashin lafiya dama kuma annaba ya ce su komai nasu na linka musu aiki har rashin lafiya saboda haka aka jima ya farfado ce a sallan nasu aka ce lahum na ya rasulallah suna jiran ka ya manzo Allah sai da aka yi sa sai ce muru ababakar fali yusalli bin nas ku umarci abubakar yawa mutane sallah yanzu kaga in annabi ya bar duniya ko ba a taɓa yin wani abu a kansa ba wani sai wannan kai yanzu abubakar da rayuwa ka ce ka ce wani shugabanci mutane inda abubakar da rayuwa iya kawai wannan hadisin annabi ce muru ababakar fali yusalli bin nas ka ɗauko wani ba'in annabi baya nan ai ka samu hujja cikakka yana da rayuwa ma ga wanda ya ce to wani hanya ta farko kenan da ake zaɓar shugaba a musulunci wanda yake kai ya nuna wanda ya dace saboda ai shi ma idan ya dace yake kai to shi zai tuna ce bayan rayuwa ta wane ya fi dace shugabanci in ba haka ba ahalul halli wal aqd wasu manya masu ɗaurawa da kuncewa wanda an yarda da imaninsu an yarda da iliminsu an yarda da dangantakarsu an yarda da gaskiyarsu an yarda da tijantakarsu an yarda da gaskiyarsu to su ne in babu shugaba sai su haɗu abinda suka yanke cewa lalle yanzu a al'ummar nan wane shi fi kowa cancanta to magana ta kare ba zuwa zai iya nema ba in suka ce shi kuma dole sai yayi wannan ce hanya ta biyu babu ta uku a musulunci shine sai na umar da zai bar duniya sai ware sauran asharatul mubashiruna bil janna guda shida ya ce in ya bar duniya su zaɓi su zaɓi shugaba a cikinsu su tare su ci da su da ɗaya a cikinsu daga an wuce nan kuma to yanzu an shiga wani abu larura kamar demokuraɗiyar ka yanzu ka shiga wani abu larura ita ba wai tara masu hankali za su yi ba su zaɓo a'a in mahaukata ne suka tare suka zaɓa to sun zaɓo muku yauwa ko mai hankali ya ta masu hankali su tsaya ko kuma mahaukata su zaɓo musu kuma in sarkin mahaukatan garinsa suka zaɓo tunda in dai majoratin mahaukata sun zaɓe shi ku masu hankalin kuna gari to sun zaɓo muku ko ku mutu ko ku yi rai ku kai shiru ku ka sa ido to sai dai shari'ar musulunci dama ba ta bar ɗan adam ba komai kuma ba tare da ƙa'ida ba hatta shi zaɓen shugaban akwai ƙa'ida in aka tashi misali Allah ya ce inna khaira a ajartal qawi amin mafi alkhairin wanda in ka tashi za ka ba da aiki ka ba shi to ya cika maka wa'innan qualities ɗin wannan ayar ta zo ne magana akan annabi musa da 'ya'yan dattijan nan da ya aura masa yarsa to amma abinda malami suke cewa al'ibra bi umumin lafazi la bi sababi ta zo ne akan a ɗauki annabi musa a ba shi aiki yar ta kawo mahaifinta shawara gaskiya ista ajiru nemi ya zama mai maka aiki domin mafi alkairin wanda ya kamata ka ɗauke shi aiki alkawiyar amin ya zama mai ƙarfi ne kuma amintacci malamai suka ce ƙarfi ya san abin a ilmanci yana da experience yana da ilimin abu. ƙarfi zai iya implementation zai iya aikatar da abin a aikace to wanda shi ne ƙarfin da ake nema sanin abin da kuma ɗabbaƙa shi a aikace zai iya zartarwa amin mai amana wanda ba zai ci amana ba ko da ya san abin zai iya zartarwa in kuma ba da amana an kwana ciki don da shi ma za a haɗu kuma a ha'ince ku wannan kenan sannan kuma sai batun gaskiya Allah ce ya yi hallazi na amanu taqullaha wa kunu ma'as ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da mutane masu gaskiya gaskiya kashin bayan rayuwa ce as-sidqu ma'anina gaskiya nutsuwa ce saka kenan yanzu kaman ka fahimci kana buƙatar mai ƙarfin da zai iya kana buƙatar mai amana da ba zai ci amana ba kana buƙatar mai gaskiya kana buƙatar mai adalci inna allaha ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha haka Allah ya ce wa shugabanni Allah yana umartar ku da kuma da amanoni zuwa ga masu ita wanda suka ji suka dangwala ƙuri'a suka zaɓe ka kawunsula suka zaɓe ka ciyaman suka zaɓe ka ɗan majalisa gwamno ɗan majalisar dattijai ɗan majalisar wakilai abin da shugaban ƙasa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha amince muku suka ku zama shugabanninsu, su to inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha kuma da amanoni zuwa ga masu ita wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in kun tashi kuma hukunci tsakanin mutane to ku hukunci da adalci Allah ya jinjina wa matsayin yace inna Allah ni'imma ya izukum bi madalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi inna Allah kana an basira za kai ma ƙuri'arka amana ce shirinka ne an kusa karɓar tsari wajen rana ya tawo shirin tsari kake da wasiƙarka a da ƙuri'arka ko ko shiri kake na me za ka haifar ya haifar da alkhairi da ƙuri'arka wa za ka zaɓa ka zaɓa alkhairi da ƙuri'arka yanzu wannan ne ƙalubalen da yake gabanka zuwa jajiberar rana ta yau kana jira ne a raba maka tsari tsari baya yanke talauci an sha karɓar tsarin ne aka tsara me ya zama tsari bayan tsarin ba abin da aka tsara sai fitintunu kullum to ka dawo gaskiya wannan ƙuri'a da take hannunka ba kai kaɗai take wakilta ba tana wakiltar yaran da ba za su yi zaɓe ba tana wakiltar marasa lafiya tana wakiltar tsofaffi da makafi da yawa take wakilta in ka zaɓo ka zaɓo hasu ko mai kyau ko mara kyau to ka shuko alkhairi ko ka girbo sharri in kuma ka girbo sharri da ƙuri'ar ka hallahira sai ya bi ka kamar yadda in ka girbo da alkhairin hallahira sai ya bi ka za ka kenan yanzu idan ka tashi amfani da ƙuri'ar ka wanda za ka zaɓa yana da amana yana da ƙarfin abin da za a zaɓe shi domin sa zai iya ko ku kawai haka nan yana da gaskiya yana da adalci in ka samu wannan to ka zaɓi hujja har a ga Allah ka zaɓe shi don gaskiyarsa ka zaɓe shi don adalcinsa ka zaɓe shi don amanarsa ka zaɓe shi don mutuncinsa ka zaɓe shi ba don fasiki ba ne kana da dalili a wajen Allah amma babbar matsalar ka yi don abin da ka samu ko ka yi don fatinka a wannan in hiya illa sama'un samai muha wani ai sunaye ne ai mutum shi ake nema so da aka kowa ya sani kalubalen da yake gabansa kenan a baka cin dare ɗaya kumburin ciki ko ka girbowa mutane ɓannar da ba iya wata shekara hudu ba ce a ita ɓanna ba a san ranar da za ta ƙare ba aka shirko ta kame da alkhairi in ka girbo shi ba ka san iyawan da zai shafa ba kuma da ladanka su kaga wannan yake nuna maka dama kai a matsayinka na musulmi ka'idar ka wala ta fa'ala fi'ilan hatta ta'alama hukumar lahifi haka mai ya ce karka yadda ka aikata wani aiki har sai ka san meye hukuncin Allah a wannan aikin so ƙuri'ar ka karkake mata kallon banza karkake mata kallon ba wani abu bane zabe abinda aka ga dama ne ba abinda aka ga dama bane musulmi ba shi da abinda ya ga dama musulmi ba shi da wani abu abinda ya ga dama inda ya yarda musuluncin yake ai yanzu muka ce kallon islam ma istislam ne ne kauya ne sai abinda shari'a ta ci shi zaka yi da aka sani wannan ta taka dama ce a hannunka annabi hadisin imam ahmad ya ce man wulliya amrun nas duk wanda aka jingina masa al'amarin mutane shi kuma fa ugulika babahu dunal masakin sai rufe kofarsa ba ruwansa da wasu talakawa wal mazalum ba ruwansa da wanda aka zalunta ya zai kwato masa haƙƙinsa wa zawil hajja ba ruwansa da masu buƙatu ma wanda dama buƙatar su sa suka tura shi don ya biya musu buƙata, ba ma ruwansa da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce agalaqallahu abwaaba rahmatihi dunahu Allah zai rufe masa ƙofofin rahama lokacin da ya fi buƙatar rahama wani lokaci ɗan adam ya fi buƙatar rahama shi ne filalin kiyama to yadda yi wa mutane to shi ma haka za a masa to dalla in ka zaɓi irin wannan ba kai ka ja ba kuma bi babu ka ƙwari kanka ka ƙwari al'umma ka shi ma ka kai shi ka baro don lahira zai sha wuya ka ji yadda Allah zai masa yanzu soyayya ka nuna masa ko ƙiyayya shi yasa duk wanda ka san bai cancanta ba kar a zaɓe shi da ƙuri'arka shi ne magana kar a zaɓe shi da ƙuri'arka in kuma ka masa haka in musulmi ne ka taimake shi domin abinda annabi ya ce unsur a ka zaliman au mazaluma ka taimaki ɗan uwanka yana azzalimi ka taimake shi yana wanda aka zalunta sabai suka ce ya rasulullahi wanda aka zalunta mun sai za mu taimake shi yaya za mu yi mu taimaka haƙƙinsu ya fito amma wanda yake azzalimi ya mu taimake shi ya rasulullahi annabi ya ce ku kame hannunsa ku hana shi zalunci aka ga yanzu ko ka kame hannun azzalimi ka hana shi zalunci ko kuma ka bashi dama yi zalunci amma in ka bashi damar zalunci ka cuce shi ka cuci kanka ka cuci zuriyarka da wanda su biyo baya wannan shine ka'idar zaka sai kai sai mu kiyaye duk wani abu da zaka samu baya yanke talauci da rai yanke talauci tuno nawa ka samu a baya in dai akan wannan harkar ne nawa ka samu a baya me ya maka ina yake da me ya barka so wala tafa'ala fi'lan hatta ta'lama hukumar lahi so annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wa ka siyasiyya yana kira mutane gwargwadon tsari na siyasar da da'awiyya kira wadiha al-mu'alim wal muhaddada wacce ke da alamominta wa muhaddadatul ahdaf kuma ke da manufofi wa kana yusahibuhu abubakar as-siddiq wanda ke tare da shi a wannan tafiya da yake yi zuwa mawasin ko kuma zuwa taron aikin hajji ko ƙaba'il kasuwanni shine abubakar nisiddiku radiyallahu anhu babban sahabinsa arrajulun lazi ta kasasa fi ma'arifati ansabul arab wa tarihiha wanda shi ya yi fice a kan sanin dangantakar larabawa da tarihin larabawa shi wato sai na abubakar allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda wa kana alifu tasniya kenan su biyu sun kasance ya kasudani suna fuskantar gururin nas wato fitattun mutane ko kuma duk wani hadari da za su fuskanta ga mutane suna fuskantarsa don Allah dan daga addinin Allah wa wujuhul qaba'il kuma suna zuwa samun manyan mutane a cikin kowace kabila idan suka je su ne wujuhul qaba'il fitattun mutane a kabila wa kana abubakarin siddiqu abubakar siddiqu ya kasance radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda yas'alu wujuhul ƙaba'in. yakan fara tambayar manyan kowace kabila wa yaqulu lahum ce da su kaifal odadu fikum wani irin tanadi kuke da shi wa kaifal man'atu fikum wace irin kariya kuke da ita wa kaifal harbu fikum ya yaƙi yake a cikinku? inda su larabawa rayuwarsu kenan tanadinsu kullun yaƙi rayuwarsu kullun gaba rayuwarsu ƙabilanci shi ne halin da suke ciki ya ce alala ya halin ahadin alaina ba na halin fauka halin jahili ya ce ku saurara kan wani ya mana wauta za mu yauta sama da wanda ya mana wauta rayuwar yaƙe-yaƙe suke saraka in yaje abin da yake fara wato tambayar su kenan wa wannan sai na yana yin wannan radiyallahu anhu kabla an ya tahaddasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun kafin annabi yayi magana wa ya arida da'awatahu ya fuskanto da da'awarsa kiransa zuwa ga addini babban aikin da yafi kowane aiki shine kira zuwa ga addini suka ce da akwai abin da fi kira zuwa ga addini a bayan ƙasa daraja ko falala ko soyuwa a wajen Allah to ai da shi Allah zai dora annabawa Sune mafiya soyuwar mutane a wajensa to amma me dora musu kira zuwa ga addini wanda yake nuna nan babu wani aiki sama da kira zuwa ga addini shi yasa Allah ya ce man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin waye yafi kyan magana duk a wanda suka kada harshe suka yi wani abu suka yi wani furici sama da wanda ya kira zuwa ga addinin Allah shi a karan kansa ya aiki na kwarai kuma ya ce innani minal muslimina to ba wanda ya fi wannan yasa annabi sallallahu alaihi ya ce wa ali dan abi talib ranar za ta tafi yakin khaybar a shekara ta bakwai la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am mutum ɗaya take shiri ta hanyarka ta hanyar da'awarka kai ka fahimtar da shi addini ya fi ka tara jajayen raƙuma raƙumi a wancan lokacin shine ƙarshen abin hawa to kuma ce kai raƙon ma gare ka kuma jan ma ba ɗaya ba jajaye to mutum ɗaya shiri ta hanyarka ya fi ka tara jajayen raƙuma to kafin annabi sallallahu alaihi ya bujiro da da'awarsa abinda sayyidina abubakar radiyallahu anhu yake fara yi kenan ya yaqulul maqarizi maqarizi yana faɗa summa arada a cikin littafin sa nace summa arada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nafsuhu daga bayan abin da ya faru ne manzo Allah kuma ya bijirar da kansa ko kace ya kai kansa alal qaba'ili ga sauran ƙabilun larabawa ayyamal mausim a kwanakin tarurruka wada ahun ilal islami ya kira su zuwa ga musulunci larabawan da ya kira ko ƙabilun da ya kira wahun banu amir ya kira banu amir wa banu gassan da banu gassan wa banu fazara da banu fazara wa banu murra da banu murra wa banu hanifa da banu wato hanifa wannan banu hanifan sun wahal da shi a cikinsu ne musulamatul kazzab ya fito yana da kuɗi musulamatul kazzab danginsa saboda irin wannan jahiliyar da kabilanci na jahiliya suka ce su bi dan wani nabi dan kabilar su makaryaci ya fiye musu su bi dan wata kabilar mai gaskiya banu hanifa tun annabi yana da rayuwa shi musailama ya rubuta annabi takarda ya ce min musailama rasulillah ila muhammad rasulillah ya ce daga musailama manzala zuwa ga muhammadu manzala let us say from prophet to prophet annabi sallallahu alaihi ya sa aka masa reply yace min muhammad rasulullah iza ila musailamatul kazzab min muhammad rasulillahi ila musailamatul kazzab zuwa ga musailama cikakken makareci shine hadda annabi sallallahu alaihi ya bar duniya da a ta ƙara ƙarfi ga wannan yan banu halifa sun ce sun ji sun gani saboda mai dukiya ne ba a samu galaba an yi fata-fata da shi ba sai lokacin sai na'umar yana da wani gidan gona ƙato ya kewaye shi da doguwar katanga ba nau'in itacen da babu a ciki shi ya ce annabin allah ne gidan gonarsa jannatin rahama sai na'umar ya shirya masa rindina aka fuskance shi to ga ƙarfi ga dukiya ya yi tanadi mai yawa aka yi ta yaƙi ya yi yaƙi kwamandan yaƙin ya kira bara'u ɗan malik ya ce bara'u kasan allah ya maka murya ka yi hudu ba cikin sojojin musulmai in ba haka ba in ba a zabar da sojojin musulmai ba mutumin da zai ba mu wahala bara'u ya yi hudu ba ya ce ya ahala madina ya ku mutanen madina la madina ta kumul yau yau fa ba ku da wata madina ya ce innamallahu wa rasuluhu wal janna karmu abin da yake gaban mu Allah da manzansa da aljanna to yana yi hudubar da imani ya yi tsiri aka yi kansu aka yi gumurzu shi kansa bara'u ya ce abin da za a yi kawai a ɗaga shi a cilla shi cikinsu shi ne aka kama shi sojojin fanasa da ake za su gagari al'ummar musulmin gaba ɗaya da aka yi kansu ga aka bayan yayi wannan hudubar sai suka shiga cikin gidan gona su suka rufe kansu in kun tafi ba nasara kuka ce ba za kun ba su dama su sake shiri to amma kuma sun shiga sun rufe kansu kuma yaƙi ne na da da yanzu ne ai sun rage aiki kai bombin ɗinsu za a yi to ba yaƙi bane ne irin da yanzu gaba da gaba ne to sun kore rufe kansu ya za ku kawai barawo ya a samu masu ƙarfi su jefa shi kaga wannan imanin ai sai irin su barawo ko ha na sha faɗa ko shugaban ya kalle ka ce na kana da afki ko kai za mu jefa a yanzu ka ji sitiran tabarakallah ni ka tsana ko duk karsar da za ka ce a sasa yi amma shi shi ya kawo kansa kuma hakan aka aka ɗauke shi aka jefa shi yana faɗawa ciki suka yi kansa tsara da suka amma shi manufarsa dama buɗe ƙofa ya yi ƙofa in ya tsaya kare tsara sai su kashe shi kuma bai buɗe ƙofar ba anan kuma ana nuna maka al alal mabda' karka yadda a yi daibatin ɗinka in ka kama hanya karka ne kwamitin taimakon marayu ake kama ka abin nan wanda ba su da lafiya katin asibiti to za a hana ka zuwa inda za ka kawai duk wanda ya zo da katin asibiti ka ce muna yan taimakon marayu ne to ka tsaya kan mabda in ka nan a ji a nemi yan katin asibiti a kai musu to da da ya fada suka yi kansa da tsarar suka ba ruwansa shi kawai karfinsa na buɗe kofa ne yanzu ba na tsarar wani bane kuma haka aka yi sai da ya buɗe kofa duk taron su aka shiga aka yi fata-fata da su shi kuma aka ɗauko shi rangaranga bai mutu dama shi ɗan ina da shahada ne barawa bin mali za shi ba mu labari bai samu shahada ba kuma sai lokacin sai na umar ɗin a ƙarshen da aka yi yaƙi da farisawa amma tun lokacin annabi tun daga da ya musulunta babu yaƙin da bai je ba har lokacin sai na abubakar amma bai samu shahada ba sai a lokacin umar an ji yaƙi da farisawa su ma yaƙin ya yi yaƙi gumurzu ya yi gumurzu kwamandan duk jibara ta kare masa ya zai ce barau ya ce kasan annabi ya ce daga cikin mutane akwai mutumin da lau aka sama alallahi la'abarra. wanda in yi wa allah rantsuwa ba zai kafara ba inda zai ce wallahi yau sai an yi ruwan sama to ko ba damuna ba ne sai an yi ruwan sama A yi ka kafara sai Allah ya ruwan sama saboda kunyarsa da yake ci yace ka san annabi ya faɗi wannan kuma lokacin da ya faɗa ya ce wa bara'u minhum kai bara'u kana cikin irin wannan mutanen sai to yau dubara ta kare roƙa mana Allah nasara ba ka ji waliyai na gaskiya amma fa wali na gaskiya dole da kuma masa irin wannan kun yi asara kuna gano shi shi kenan za ku neme shi kurasa ka daga radda aka masa wannan ya daga hannu sama ya roƙa musu nasara ya roƙo shahada ba an ce lau aka sama alallahi la'abarra kaga duka za a yi ya daga sa sami ya ce allahumma na hana aktafahum Allah ka ba mu damar sauke kafaɗinsu Allahumma surna alaihim Allah ka taimake mu a kansu Allahumma hazimhum Allah ka watsa mana gayyarsu. cikamakin addu'a sai ce Allahumma alhiqni bi ka. ni kuma Allah ka sada da annabin a wannan rana ya sauke hannunsa aka shiga aka yi fata-fata da farisawa shi kuma aka ɗauko gawarsa to wayannan su ne banu wa banu salim da banu salim wa banu abasa da banu abasa wa banu nasar da banu nasar wa sa'alaba bin akab akaba wa kinda wa kalb wa banu al-haris ka'ab wa banu uzra wa qais bin qutayn wa abul yasar anas bin abi rafi' wa ƙadista ƙasar waƙidi kai waƙidi ma a littafinsa ya zurfafa shi ne ƙadista ƙasa a kabara hazihi alqaba'il dangane da labaran wa'innan ƙabilun larabawa ƙabilatan-ƙabilatan sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya a littafinsa wanda annabi ya fita yana kiransu zuwa ga addini wa ƙalu yana cewa innahu sallallahu alaihi wa sallama bada'a Bilkinda ya fara ne da kinda fada a ilal islam ya kira su zuwa ga musulunci sun ma'ata kalban sannan ya tafi banu kalb summa bani hanifa sannan su bani hanifa yan gidan musailamatul kazzab kenan summa bani amir sannan bani amir waje ala ya kulu ya zama yana cewa marrajulun ya hamini wato shi annabi kenan wani mutum ne zai bani kariya ya tsaya min ila ƙaunihi a cikin mutanensa ni ya tsaya min shi ne ya bani kariya hatta uballigha risalata rabbi har in isar da sakon ubangiji na fa inna ku sani su ƙuraishawa ƙad mana uni an uballiga risalati rabbi sun hana ni isar da saƙon ubangiji na wa haza wa abu lahab wa ra'ahu ce haza amma duk wannan fada ake yi wa abu lahab wa ra'ahu abu lahab yana bin sa a baya qulul linnas yana cewa mutane la omin minhu kada ku saurare shi fa innahu a a'udhu billah walam yaqtasir aza ala dhalika bai kuma takaita cutarwarsa akan wannan ba balowa jahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma huwa shattu wa Wa jihahu na ku yasa ko wa wa wajaha rasulullahi na ya fuskanci manzan ala shi wato Abu lahabi ɗin ba iya wancan ba Wa wajaha rasulullahi sai manzan ala ya zama fa'ili ki a fa'ulan kenan ma huwa shaddu wa ƙasa da abin da fi wannan tsanani ya fi zurfi ko ya fi ƙeƙasar zu a ƙasa ya fi wato nuna rashin mutunci da ƙeƙasar zuciya kancan da yake cewa faɗa la alaihim al'amadu a ƙasar ƙulubuhum zukatan suka ƙeƙashin shi ne a ƙasa faƙaɗi rawar bukari imamul bukari ya rawai tofi tarikihi a cikin tarikihi wa ɗabarani imamul ɗabarani ya rawai tofi kabir a kabi a littafinsa an mudurak binin munayi ayuban an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa radiyallahu ta'ala anhu qala yana cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil jahiliya wa huwa yaqulu na ganshi yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku rabauta kalmar da babu kamar ta ku la ilaha illallah ta kunshi annafayu da al'isbatu ka koriya kowa bauta ka tabbatar wa Allah bauta to ku faɗa haka tuflihu sai ku rabauta fa minhum man tafala fi wajhihi a'udhu billah daga cikin su akwai wanda yake tufa masa yawu shine tafala fi wajhihi wa minhum man hassa alaihi turab akwai wanda yake watsa masa ƙasa wa minhum man sabbahu daga cikin su akwai wanda yake zaginsa. sa hatta tasafa nahar har wato lokacin da na ganshi har yini yamma ta yi fa jari jariyatun sai wata budurwa ta fuskanto shi bi min da wato koko ruwa fagasala wajhahu ya wanke fuskar sa waidai da hannayensa wa qala yace ya yabnati ko ya bunayyati la takhsha alayya la takhsha ala abiki galabatan kada ki ji tsoron wai za a rinjayi mahaifinki wala zillatan ko ki ji tsoron wani kaskanci zai safi mahaifinki faƙultu sai na ce man hazihi wace ce wannan wadda ta kawo masa ruwa ƙalo suka ce zainab bintu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce zainab yar gidan mazan Allah daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi jariyatun wadi'atun tana wato matashiyarta wa qad kana abu jahal abu jihal ya kasance wa abu lahabi da abu lahabi la'anahumallahu allah maɗaukakin sarki ya la'ance su ya tanawa ba ni ala aziyyati rasulullah sallallahu suna a akan cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama inda ma ya da ufil aswaki lokacin da yake zuwa kasuwanni ya yi kira zuwa ga addinin musulunci wal da wajen tarurruka wa kana domin huma anatan kabira ya samu kuntatawa mai yawa daga waɗannan mutanen guda biyu ibafatan ila ma minal min almad'uwina amfusahu. in ka ƙara kuma da abin da dama yake samu daga su kansu wanda yake zuwa ya kira su su ma ai ba su ma wata matsalar ce to kuma ga wanda suke bin sa a baya to daga nan ne malam zai kawo mana misalai ɗaya bayan ɗaya na irin watsalin da aka samu to nan za mu kwana yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni ina ga rana ya cewa karatunmu dai babu sai bayan an yi renew insha Allah ko ko ba renew za a yi ba yawwa sai bayan an yi renew eh, insha Allah sai bayan an yi renew wancan saboda rana ya cewa in na zo ba koma a Kano in na kwana ba koma a Kano ni ma ba zan je in yi renew din ba kenan to shi yasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm. ya ka yadda a baka amarya baka santa ba kawai a ɗaura maka duwar da ake so to wannan ya fi aurenka da matsala wadda ka lalle ka san halayen wanda za ka zaɓa kafin ka zaɓe su yauwa ba ka cikin mutane da suke da lalurar sai dai a sanar da su kai da kanka ka nema ka sani yauwa in ka zaɓa ka ce don baka sani ba waka da hujja yawwa kuma ga kwana bakwai a gabanka ya kamata a cikin kwana bakwai ka san kowa a matakan da za ka yi zaɓe kakka rufe idan ka yi zaɓe wala ta fa'ala fi ilan muna nan hatta ta alama hukumar lahi fi na in ka samu sun yi burakiyar sai ka yi nan sai ka yi istikara in kwa ɗaya ya fi koya ya shi kenan ka ci da ka zaɓin ka shi ne wanda ya fi sai mai Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah duka dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka bamu mata da suke gida suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai masa sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuransu su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah kasar mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkairan da yake cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da muskilai da cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a na wajen kasar Allah kafi kowa sanin su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkairi ko a masu mulkin kasar ko a yan kasar ko a na wajen kasar Allah kafi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su in suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zare hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi rahmatuka ya arhamar rahimi ya man huwa ala kulli shay'in qadir wannan zabe da yake kara karato mu Allah ka datar da mu Allah ka datar da mu da abin da yake shine zabi na gaskiya Allah ka datar da mu da zabi na zama shine alkhairi a duniyar mu da lahirar mu da addinin mu bi rahmatuka ya arhamar rahimi duk wanda ne zama mana sabanin haka Allah karka sa mu zabe shi Allah karka sa mu zabe shi Allah kai mana maganin sa Allah kai mana maganin sa Allah ka sa ayi zaben nan lafiya a gama lafiya Allah ka tabbatar mana alkhairi mai yawa a cikin sa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hada du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala على المرسلين والحمد لله رب العالمين